الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته من cikin سوره العنكبوت satin da ya fi mun tsaya ƙarshen aya ta hamsin آية ta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفاً لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم إلى الجنة غرفا لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم وكأين من دابة لا تحمل الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتون يأتينهم بغتة وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستعجلونك بالعذاب الله بأرجلهم ويقول الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي ترجعون yanahun barda idan za a tsaya bar kada ce baga ba baggi ba bar wala ya yanahun nan kuma wa inna jahannama lamuhifatun bil kafirin lamuhitatun bil kafirin sai ya ibadiyar ladina amanu inna ardi inna a wasi'atun fa iyaya واسعة فإياي فاعبدون wannan ayar kuma kullu eh, wani lokacin cikin sauri mafi yawanci ana cewa kulli ya ce kulli nafsin kullu ne kullu na nafsin za'iqatul maut maut al maut wani nau'i ne na madda suna cewa da shi maddul lil ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا إن ذاك تاح لنبوئنهم ولا كلمة لنبوئنهم من الجنة لنبوئنهم abin mamaki akwai kira'a ta ƙura guda biyu wanda ta haɗa da wannan ayar kwata-kwata kalmar maimakon mu ce lanu bawwi annahum su suna karantawa lanu sauyan sawwiyannahum kuma kira'a ce mutawatira tana cikin kira'a saba'iyya kira'ar hamza da kisa'i suna suke cewa lanu sauyan sawwiyannahum a tasu kira'ar kamar fassarar lanu bawwi annahum tunda lanu bawwi annahum ana nufin sauka za a musu sauka sauka fita in kai bako lanu sauwi yannahum shi kuma za mu tsugunar da su ba tsugunarwa na an karya ka fita za a ce ai akwai wanda ake bashi mutsuguni a ba wani mutsuguni wato an bashi gurin zama ke a aljanna Allah ya sanya mu daga cikin wanda za ina ga wannan sune guraren ليك معك مثلا سيدنا وكأي من دابة دابة تيكا جاش جاش لا صورينا تكون مد اللازم الكلم المفقر كمر ولا الضالين الحافة الصافة إذن صوت tamma yawa nan eh, wannan abin da muka karanta ma'anonin waɗannan ayoyi ya ajilu na bil azab suna neman gaggautowarka da yin azaba wannan kamar abin da waɗanda ba su imani ba ne in aka ce da su wanda bai yi imani ba in ya mutu a haka zai gamu da azabar Allah zai gamu da fushin Ubangiji sai suke cewa to me ake jira in gaske ne a zo da azabar yanzu mana wa idza qala allahumma in kana in kana hadha huwa al-haqq min indika fa fa'amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw isna bi azabin alim kun ga me wakon ka ce in dai gaskiya ne Allah ya shirye mu su kuma sai suka ce wa in gaskiya ne Allah ya sa a jefe su da duwatsu daga sama a bi ruwan duwatsun wuta to shine ubangiji ta'ala yace walau la ajalun musamman ba don wani lokaci da aka sanya ba cewar ba za a yi azabar yanzu ba sai lokaci ka kaza la ja'ahumul azab da azabar da suke nema wallahi da ta zo musu wala ya'tiyannahum baghtatan kuma da sannu za ta zo musu kwatsa ba su shirya ba wahum la yash'urun ba su ma za ta zo ba sai dai su ga azaba wato duk tsawon lokacin da mutum ya ɗauka a duniya in bai mutu da imani ba in ya mutu gani zai yi kamar ma bai rayu ba a duniya shi sa aka ce za ta zo musu kwatsam lokacin da mutum bai tsammata ba sai azaba ta zo masa na bil azabi suna neman gaggautowarka da yin azaba wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin hakika wutar jahannama mai kewayewa ce ga kafirai yauma ya yaghshahumul azab yaushe ne za ka kewaye su yau mai rashahumul azabu min fawqihim wa min tahti arjulihim ranar da azaba za ta lullube su ta sama ta saman su wa min tahti arjulihim da kuma kasan kafafuwan su wato za a yi musu wuta sama da kasa Allah ya tsare wa ya yakunu zuqu ma kuntum ta'malun a dinga cewa da su ta hanyar mala'iku Allah zai sa mala'iku su dinga gaya musu ku ɗanɗani abin da ku kasance kuna aikatawa a duniya Allah ya tsare mu da azabar annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yawan cewa da sahabbansa ta'awwazu billahi minan nar ta'awwazu billahi minan nar ta'awwazu billahi minan nar ku nemi tsarin Allah daga azabar wuta ku nemi tsarin Allah daga azabar wuta domin duk wanda aka sanya shi a cikin wuta ya gama gamuwa da tashin hankali ƙarshen tashin hankali gwanda ma duk wahalar da za ka sha a nan duniyar wajen bin Allah ka sha ta in ka je lahira ka huta ya ibadiyal ladina amanu inna ardi wasi'a ya ku na waɗanda suka yi imani inna ardi wasi'a ƙasa ta tana da faɗi tana da yalwa wannan an ce an gaya wa mummunai ne masu rauni ba su da gata ba su da kowa wanda zai zo ba kariya in za'a cutar da su sai aka ce da su to ku hijira duk inda aka hana ka ka bauta wa Allah ko ake tirsasa maka ka saba wa Allah aka ce ka bar gurin ka je inda zaka samu hutu ka bauta wa Allah shi sa yace inna ardi wasi'a watan tana da yalwa kuma duk abin da ka bari na jin daɗi a in ka koma san Allah zai buɗa maka an ga sahabbai da yawa wanda suka fita ba su da komai duk abin da suka mallaka bari su duba Abdurrahman ibn Auf haka ya fita amma da ije madina aka ce to tun da ka zan dan uwa annabi ya haɗa mu ya ce kai kai ne dan uwana to bari mu je mu raba kantuna na gida biyu na kasuwa zan ba ka rabi tunda ka iya kasuwanci ko mu je ka leka gida na ka kallo daga cikin mata na guda biyu sai ka fi so in sake ka sai kai kai idda sai ka aura jari na ma kuma zan raba biyu in ba saboda innamal mu'minuna ikhwa an riga an hada dangantaka ta yan uwantaka ne sai a'a Allah ya sanya maka albarka cikin kudinka jarinka Allah ya sanya albarka wa matanka nuna min hanyar kasuwa tunda ya iya kasuwanci dan kasuwa duk inda ya je kajewa yake ku duba dai mutanen mu za ka tafi maka a nan ya saba ina kasuwanci a kawai sai ganshi yana sai da siyar kafin ya dawo ya harhaɗa kudin jirginsa da kudin abincinsa zai ya gama kuma iyo gudu ya dawo saboda ɗan kasuwa ne wannan yana daga cikin baiwar da Allah yi wa mutanen Kano cewar mafi yawancin su sun iya kasuwanci sannan duk wanda izo shi ma za ka ga Allah ya sa ya zo da zuciyar ki kasuwanci yana yi yana yi sai da Allah mai da shi wani abu shi sa addini ba a san mutum ya zauna haka in ka zauna haka sai zuciyar ka ta mutu duk yadda za ka yi ka motsa ka nemi taimakon ubangiji in kana san wani garin kaga harkoki sun ci kurkuɗe in kaga an ce a can sun buɗe ta fitar a nan ne ma akwai wani hadisi da ake kawa duk da dai hadisin da ifi amma suna cewa yusta a nasu ana cewa albiladu biladullah wal ibadu ibadullah fa ayyuma rajulun minkum wajada khairan fi ardin falyukim biha wato ƙasa da ka ganta ta Allah ce garuruwa duka na Allah ne ko bayan da ke rayuwa kuma bayan Allah ne duk garin da ka je ka zauna in ka ga harka ta buɗe yi zaman ka dinga zuwa gida ana gaisawa kana kai musu abin da ya sauwa sai ka nace ka ce kai lalle sai a garin ku za ka zauna bayan a garin naku ba abin da za ka iya in ka samu damar da za ka zauna ba a tafi a je a nemo kada a zauna a to wannan an ce an gaya masu rauni ne daga cikin musulmi cewar tunda ba ku da wanda zai ba ku kariya kusan farkon musulunci idan kana da dangi sai ka fito ka ce kai musulmi ne ko ba yadda za a yi da shi yan uwanka duk da ba musulmi bane sai sai ka aka mana shi to akwai wanda ba su da ƴan uwan in ma suna da yan uwan ba su da ƙarfi sai a ce to kowa ya kama gaban su. annabi da abubuwa suka yi zafi cewa ida sahabbansa tafarraqu fi ardillah kuwa kowa ya kama gaban su. sa sayajma'ukumullah da ka bai Allah zai haɗa tunda in kun zauna nan an gan ku a tare haka ake fasa taron ku annabi ce duk kowa ku kwaye wani gurin daga baya Allah zai hada muku kuma haka aka wanda duk suka tafi wani wuri suka gudu daga baya aka zo aka hadu a Madina daga cikin ma'anonin inna ardi wasi'atun cewar arzikin Allah wanda yake bawa bayi baya karewa haka zai ta bayarwa ya ba wannan ya ba wannan kada ka zaci an ba wannan an ba wannan kace shi nan ya kare na mutane ne yake karewa banda na Allah isa ce ma inda kum yanfadu wa ma inda Allah ba na Allah baya kare yace walillahi khaza'inu samawati wal ard taskokin sama da ƙasa dukan Allah ne tunda na Allah ne ya kamata ka nema gurin Allah kuma zai baka fa iyaya fa'budun Allah ce ku bauta min. ni kaɗai za ku bauta ka ku bauta kowa kuma idan mutum yana jin tsoron in yayi tafiya don neman arziki ko domin ya tsira da addininsa ya samu inda zai bauta Allah ina ganin zai mutu ne Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut ba wanda yake guje mata kowace rai za ta ɗanɗani mutuwa wannan ayar kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilayna turja'un da musulmi da kafiri kowa ya imani da duk wanda kace da shi ana mutuwa zai ce ana mutu in shi bai mutu ba babu ta mutu ko kakansa ya mutu ko babansa ya mutu in a danginsu babu wanda ya mutu a makotansu akwai wanda ya mutu so da ka maganar ayar mutuwa ko ya imani ne da wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ko yadda ana mutuwa shi ta yake kullu nafsin za'iqatul maut tafiya ka gudu da addinin ka baya sa a mutu ku duba ma abin da ya shafi harkokin yau da kullum duk matsalar da ake fama da ita a hanya da rashin tsaro an ba ka tafiya ba fasa ba haka mutane suke daura zuciya su tafi Allah ya sa mun je alhamdulillah in mun dawo alhamdulillah in ba a dawo ba shikenan Allah ya tsare mu so da haka gujewa mutuwa baya sa ta kitar da mutum sa Allah ta'ala yake ta kul innal mawtal alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum ita mutuwa ba wai duk wanda ka ganshi gudun ta yake yi amma haka take zuwa ta turmushe mutum ya shirya ko bai shirya ba shi sa aka ce kada ka jira mutuwa ka ƙin wani abu mutum ya ce ai a ni yanzu ya na zuwa kasuwa yadda aka shiga matsalar nan yanzu ana ta matsala ce sai shiga ake kulle kansa lokacin mutuwar ta haka da ke baka yi sa sai ka mutu sau da haka kada wani abu ya hana ka ka nemi halal ko ya hana ka kai wasu ka na duniya ita mutuwa tarar da mutane take ba jiranta ake ba ba a son ka jira ta kawai kai ta aiki saboda in ta zo maka ma kana shirye an ce wani yana ta lissafin abubuwan da zai yi a shekarar nan in dai tunanin mu yanzu za ka jira ana lissafin 2023 wani zai tsaya in yayyayi zai ba 2020 27 har za ka ji ana wani 20 abin lissafin ya yi yawa ba ma a tunanin ko rashin lafiya ko mutuwa ko wani abu duk ba a kawowa ba a tunanin tsufa ba a tunanin tsautsayi ba a tunanin komai shiri kawai ake kai akwai wanda aka ce maka ya kake ta haka gidan kaka ce in Allah ce bayan shekara sha biyar kaga wannan rufin zan kwaye shi zan canja masa na wancan zamani, bayan shekara ka zama aka ce to kai baka tunanin mutuwa yace a ah, ni na ka biɗar ta ko ita suka bidar ta ita mutuwa da shida ne nan ta ita ita take neman saboda aka sa ta kare da shi saboda ka abubuwa guda biyu da arziki da mutuwa bin mutane suke yi duk inda ka kai da gujewa arzikin ka wallahi ya tabbata kai ko mutuwar ka duk inda kai da guje mata sai ta je ta tarar da kai Allah ya sa ni kyakkyawan ka wallazina amanu wa amilu salihati waɗanda suka yi imani suka yi aikin kirki kenan ayyukan nan guda biyu da imani da aiki suna daga cikin abin da suke sa Allah ya ba mutum lada ne karfi mai girma Lanu bangu annahum min aljannati ghurafa Allah yace wallahi sai mun sauke su a wasu irin guraf guraf jam'i ne na gurfa an a fassara hausa muna fassara shi da ɗaki amma ba ɗaki ake nufi ba an ce manya-manyan gidajen aljanna su ake nufi da guraf Allah yake da sannu wallahi za mu sauke su a wasu manya-manyan gidaje na aljanna tajri min tahtiha al-anharu irin gidajen nan da ake yin su a bakin kogi tajrimin tahtiyal anhar ba ana nufin gidan akan ruwan aka dora shi ba yake bi ta karkashin gidan ba haka ake nufi ba ana nufin irin gidaje da ake na alfarma a yi gida in ka fito a baranda ka kana kallon ruwa irin wannan gidajen za a yi wa 'yan aljanna Khalidina fiha sannan abin da zai sa daɗin su ya ɗore shine ne ba maganar mutuwa duk abin da ka tara a duniyar nan in kai tunanin mutuwa ko na naka ya mutu ko aka mutuwa a kusa da kai sai ka ji lissafin ka ya harbi amma aljanna zaman da ka shiga za ka to ba maganar mutuwa domin ba ka da lissafin ka ya harbi saboda ka ci duniyar ka da tsinci ko ka ci lahira ka kai da tsinci illa ba duniya yawa ni'ima ajrul amili Allah ta'ala yake ma dalla da ladan ma'aikata masu aiki masu yin aiki na Allah su wane ne masu yin wannan aikin wanda aka tana da wannan allazina sabaru su ne waɗanda suka yi haƙuri haƙuri iri uku ne ka yi haƙuri wajen bin Allah ka yi haƙurin daina saƙa wa Allah ka yi haƙurin abin da zai same ka kowane iri ne mai daɗi ka gode wa Allah marar daɗi ma ka gode wa Allah in ka samu wannan haƙurin ka shiga wannan wa ala rabbihim tawakkalu sannan kuma suna dogaro ga ubangijinsu wato ba sa dogara ga kowa sun dogara ga Allah ne to wannan kuma ayar ta wannan ta nan da zamu karanta akwai waɗanda da aka ce a yi hijira ɗin suka samu damuwa suka ce ba mu da gobe in mun je san ba mu san kowa ba ya gani shi ne Allah maɗaukakin sarki ya nufe da su waka ayyin min dabbatin la tahmilu rizqa yake da yawa daga cikin dabbobin da ba sa ɗauke da arzikin su abinda ake nufi ba sa iya ajiye wani abu ko ba za su yi ba yanzu idan garken dabbobin namun dawa za su yi tafiya daga wannan ƙasar zuwa wannan ƙasar me ke ɗauka haka suke tafiya tsuntsaye duk inda suka kai da yawon su neman abinci in dare sun gama ba sa riko na abaci wanda suka haɗiya shi da suke zuwa su yayan su kura sannan su jira gobe in Allah ya kai mu gobe kuma a sake tashi to shine al-imam Sufyan sauri yake cewa an bincika an gano a cikin dukkan halittar da Allah da mutum da ɓera da tururuwa da hankaka ko kaɗai suke ɓoye abinci amma marubuwar halitta duka ba mai ɓoye abinci in ya ce ƙunshi alhamdulillah Allah ya mu lokaci amma waɗannan halittun a suke suna suke ɓoye abinci sai dai ɓoye abincin ba ba laifi ba ne yau saboda haka in kana da halin da za ka sai abinci ya ɗau lokaci kana amfani da shi abu ne amma fa in ka tara da yawa in ka ji wani ya ce wayo Allah sai ka bashi in baka bashi ba kuma za ka shiga cikin wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min man baka shaga'an wa jaruhu ja'i mutum bai zama cikakken mummuni ba ya kwana a koshe makosinsa ina jin yawa saboda haka ko yaya sai ka ɗan san masa in ka ji labarin yana cikin matsala ya gaya maka ko bai gaya maka ba in ka gane sai ka kai masa ɗauki shi ne Allah yake cewa ah, to ai da yawa daga cikin dabbobin ma da ba sa ɗaukan abincinsu ba su da komai Allahu yarzuquha waɗannan dabbobin Allah ne yake azurta su wa iyyakum kuma Allah ne yake azurta ku saboda haka fa ku ji tsoron yin hijira ku tafi ku hijira ku shi sa aka ce duk wanda i gudu saboda addinin ku ko saboda an hana shi bauta Allah sai ana son ya saba wa Allah an ce inda iso ka ko ɗani ɗaya ne sai Allah ya mai da shi wani abu a gurin kuma za ku ga sahabbai mafi yawancin su yadda suka ba su da komai amma ku duba yadda Allah ya kafa su a duniya ne suka samu arzikin duniya sannan ko za su samu na lahira wa huwa samiyul alim Allah shine mai ji masani wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين wannan yana cewa an masa haihuwa ne يا sanya wa ɗan na sunan na ga mahaifinsa ne to sai ake masa lakabi da mashhur ita wannan mashhur ɗin ya sunan yake mashhur kalma ce ta larabci kuma larabawa suna sawa ƴaƴansu wannan sunan daga cikin wanda na sani masu wannan suna akwai wani babban malami a masa ana cewa da shi shek mashhur kalmar mashhur tana nufin wanda ya shahara ko shahararre kamar fata kake wa ɗan da ka zama shuri to da in ka so ka samu wannan sunan shi ke babu laifi amma dai sunansa na asali na mahaifin ka ya sai dai a takardu za a dinga rubuta amma da ka bayan mantuwa za a yi da wancan suna الله يسامح الناس اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال محمد انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الله كما غافر الله غافر كما يفهم غافر كما يفهم يفهم غافر كما يقوم بمعلمه akwai wani bawan Allah da muke tare da shi na da Alhaji Musa sunanka a wannan masallacin mahaifiyarsa ta rasu kafin da ya fice Allah ya gafarta masa Allah kai rahama gare ta ko ni shi ma muna karatu da shi ina ga mahaifiyarsa shi ma ba ta da lafiya Allah ka ba ta lafiya sannan akwai tari yan uwanmu yan kasuwa wanda suka yi tafiya domin neman halal an ce sun kai su ashirin da wani abu gabaki ɗayansu an kama su an yi garkuwa da su saboda su ma wannan akwai bukatar mutum ya sa cikin addu'a Allah ka kubutar da su Allah ka kubutar da su Allah ka ba su kariya Allah ka kubutar da su ka ba su kariya ya Allah ka kubutar da bayanka wanda suke hannun wasu mabugunta Allah ka kwato su Allah ka tsare mana mutuncin mu da addinin mu da lafiyar mu da rawukan mu da dukiyoyin mu Allah ka shirye mu ka tabbatar da mu akan shari'a Allah damuwar da muke ciki Allah ka yaye mana da muke ciki Allah ka buɗa mana Allah wannan al'amura da muke fama da su na rashin tsaro a wannan ƙasa da ƙasashen musulmi Allah ka mana ƙarshen Allah ka dube mu da rahamarka Allah ka dube mu da rahamarka Allah ba mu da ƙarfi Allah ka karfafe mu ba mu da wata dabara Allah ka mana kariya ka samu daukin ka Allah dukkanin matsalolin mu Allah ka warware mana masu buƙatu na alheri Allah ka biya musu buƙatun su wanda ake bi bashi Allah ka hore musu abin da za su biya ba su ya Allah marasa lafiyar mu na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya ko kuma da muke da lafiya Allah ka ƙara mana lafiya Allah ka sa ni kyakkyawan ƙarshe ce Allah ka samu gama da wannan duniyar lafiya Allah ka tsare mana addinin mu Allah ka tsare mana mutuncin mu ka tsare mana lafiyar mu ka tsare mana dukiyar mu ka tsare mana garuruwan mu ka tsare mana unguwannin mu da kasar mu baki daya rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltu ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna 'ala alqawmi الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين